ma'aunin mizanin ruwan sama ya yi nunin cewa milimita 156 na ruwan sama ne ya sabka a birnin yamai tsakanin magarbar talata zuwa safiyar laraba lamarin da ya haddasa ambaliyar ruwa da rugujewar gidaje da dama sakamakon wucin gadi na cewa mutane tara ne suka hallaka sai kuma zubewar gidaje da dama da ba a tantance adadinsu ba tukuna sannan ruwan ya biya da illahirin shagunan kasuwar gemage da ke ɗaya daga cikin fitattun kasuwannin kayan ɗanye da na gwari in ji hukumomin birnin yamai malam tinni alzuma shine mayar na gundumar yamai ta uku jamaje an samu hasari da yawa ruwa sun yawa sun tsaye da su shinkafa da su kayan mutane da yawa ruwa sun tsaye da su bayan wannan muka gani katangan justice ya fadi eh, katangan lise isa korombe ya fadi katangan lise eh, kasai ya fadi eh, liberté can daci ya fadi bisa mutane an samu mutum uku sun mutu bayan ruwa su ma mutum uku ne su ma sun rasu da katanga ya fadi bisa gare su yara uku kwara ta jin muka ta yi kyan kuma mutum uku ne suka rasu gani takaike mutum tara ne sun rishin ransu. Dama dai mazaunan birnin Yamai sun sha korafi a game da karancin magudanan ruwa da rashin matakan kariya daga ambaliya irin na zamani. Duk wadda cewa suna biyan haraji daidai gwargwado. To amma hukumomi na ɗora alhakin wannan matsala akan talakawan da ke ƙin mutunta tsarin gine-gine da fasalta gari. Muna so mutane su gane da ruwa ba su sake hanyarsu. Mutane bai kamata ba su yi gine bisa hanyar ruwa ruwa wanga ne na biyu amma milimita 156 ba mu san da abun da yana zuwa ba wai laihin wani ne ba laihin mutane ne tunda mun yi yasan gota su kawo dauda su kawo shara su zuba ciki to muna nan kullum muna musu kira su bari wannan harkoki da suke yi wani magidancin da wannan bala'i ya ritsa da gidansa a shiyar ya mai ta biyar ya dora alhakin abin da ya same shi a kan abin da ya kira miyagun ɗabi'un ɗan adam domin a cewarsa ba yau ba suka gargaɗi wani makwabcinsu a kan rashin dacewar wasu ayyukan da ya tsira a kan magudanar ruwa. to allah ka hatsari kuma ɗaki na an kafa wurin bisa hanyar gefen ga an yi an mai kafa mai yin shi kashi yace sai ya yi ku yanzu ya gani hanyar ga duk dakuna sun hadu ba namu ne ba birnin Yamai da ke matsayin birni mafi girma a jamhuriyar Nijar ya yi fama da matsananciyar ambaliyar ruwa a shekarar 2012 biyo bayan ruwan saman da aka yi ta gwabzawa kamar da bakin kwarya yayin da kogin isa ko kuma kwara da ke ratsa birnin ya yi mahaukaciyar batsewar da ta zubar da ɗaruruwan gidaje sule mummuni barma muryar amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.